<laughs> to bara audiyan ka wai sun saka wan <laughs> giga in action ba za ka yake <laughs> wallahi ba zai yiwu ba yau ne wallahi wan giga ne ya cinye kuɗi kuma wai ba zai mun bidiyon ba kuma wallahi bai isa ba wallahi yawo rana ba za ta sa ka juyo na ƙara rage asara tura ɗari wallahi da saura wallahi da saura wai ga duba mutum ka kawai abincin azumi ya ce bari ya baka tukuti abincin azumi na kawo wanki ga hagan shi Wani zai ce bara ya bada tukwici to daga tukwicin kuma shi kenan ya karba dubu daya sai ya gudu wallahi ba a haska ba wallahi ba a haska ba